sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 31 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mu kanin labarai. To binta ga dukkan alamu an kusa buɗe dukkan makarantun yara a Amurka saboda sakamakon gwajin baya-bayan nan ya nuna cewa wani rigakafin da kamfanin Pfizer na kasar ya ƙirƙiro na da matukar inganci wajen kare yara. kasar Jamus ta takaita amfani da rigakafin COVID-19 na Oxford AstraZeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini. sannan manyan hafsoshin bangarori uku na sojojin kasar brazil sun miƙa takardun haɗin gwiwa na ajiye aiki jiya talata To madalla za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da hafsoshin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a fagen tsaro na kasar kafin ya hau jirgi ya wuce Birtaniya a duba lafiyarsa. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji a Najeriya a wani taro da aka gudanar masu sharhi na cewa yawan sakin aure a arewacin kasar ya kasance ɗaya daga cikin manyan dalilan yawan fitina ta 'yan bindiga da ta'addanci. sannan kuma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu kaya ya shirya sai kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. kamfanin har hada magunguna na pfizer ke amurka ya ce rigakafin covid-19 da ya kirkiro tare da kamfanin har hada magunguna na kasar jamus biontech bai da hadari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 kuma yana da inganci wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a amurka a wani lokaci a wannan shekarar kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da dubi da dari biyu ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta covid-19 saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara sha biyar da suka kamu da cutar yanzu haka an amince da bayar da rigakafin ma dukkan mutane kama daga masu shekaru sha shida. chairman ɗin kamfanin pfizer albert bola ya ce kamfanonin biyu za su buƙaci izinin gaggawa na amfani da rigakafin a amurka cikin 'yan makonni masu zuwa saboda ayoyin rigakafin ma yara daga masu shekaru 12 zuwa sama a halin da ake ciki kuma kasar jamus ta takaita amfani da rigakafin covid-19 na oxford astrazeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan arba'in suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya talata inda suka kuma ce mutane tar sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna cibiyar Paul Enlich ta ce in banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya ritsa da su duk mata ne masu shekaru ashirin zuwa uku. wannan umarni da aka bayar na ƙasa baki ɗaya na zuwa ne bayan da tuni wasu ƙananan hukumomi ciki har da berlin da munich da kuma jihohin brandenburg da rhine westphalia ta arewa suka yanke shawarar takaita amfani da rigakafin na oxford astrazeneca ga waɗanda suka fi manyanta rudamin da aka samu a kasar myanmar na iya janyo karuwar muggan kwayoyi na met da ake samu a yankin da ake kira golden triangle a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiryayyu manyan laifuka a jiya talata ganin cewa mayakan ƙabilu za su buƙaci kuɗi cikin gaggawa don su samu sukunin jan daga a yankunan kan iyaka masu sarƙaƙiya waɗanda juyin mulkin da aka yi ya daɗa birkita su shugabannin ƙungiyoyi masu safarar mugan ƙwayoyi na haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye a yankunan da ke kan iyaka da ƙasashen laos thailand da kuma china inda gwamnatin myanmar ba ta iya tasiri wannan gagararren yankin na golden triangle da ya kunshi kasashen uku na wanzar da muggan kwayoyi a faɗin kudu maso gabashin asiya sukan baza muggan sinadaran afawa ciki har da wanda ake kira yaba ko mahaukacin magani da nau'ukan kwayar meth masu tsadar gaske a kasuwannin yankin da kuɗinsu ya kai dala biliyan saba'in a shekara guda To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da hafsoshin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a fagen tsaro na kasar kafin ya hau jirgi ya wuce Birtaniya a duba lafiyarsa. Shugaban ya umarci hafsoshin tsaro da su ɗauki matakan gaggawa domin murƙushe 'yan ta'adda masu satar mutane da kuma hana zaman lafiya a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana. shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar da su ɗauki matakai na gaggawa na murkushe 'yan ta'adda masu satin mutane da ke hana zaman lafiya a najeriya domin tabbatar da an kawo maslaha da kuma natsuwa a cikin kasar Shugaban buhari ya ba da wannan umarnin ne a lokacin da yake ganawa da hafsoshin tsaro na kasar a shirye-shiryen da yake yi na tafiya kasar ingila domin duba lafiyarsa inda bayan ganawar ne ya kama hanya zuwa ingila domin ganawa da likitocinsa kamar yadda sanarwar ta bada tun jiya shugaba muhammadu buhari a wurin taron ya gaya wa hafsoshin tsaro cewa lokaci fa yayi da su ne za su fara kai hare-hare ba su tsaya suna kariya idan an kawo musu hari ba shina mai cewa matakai kamata a ɗauka na karfafa zuciyar 'yan najeriya da imanin su cewa hafsoshin tsaro da sauran jami'an tsaro na ƙasar suna iya kare rayuwarsu kuma su ba su kariya daga miyagun mutane da ke hana ruwa gudu a wurin zaman lafiya a cikin najeriya mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro manjo jiran baba ganin mangono mai ritaya shine ne bayyana haka ga manema labaru bayan da aka kammala taron tsakanin shugaban kasa da hafsoshin tsaro inda yake cewa president has made it very very clear to both the intelligence and operational elements Shugaba Buhari ya fito fili ya nuna wa dukkan jami'an tsaro da masu leƙen asiri cewa su ɗauki mataki na farko wanda zai tabbatar da sun zakalo shugabannin 'yan ta'addan nan da waɗanda ke ɗaure masu gindi ko kuma ra musu baya domin hana su ci gaba da kawo ta'annaki ko tashe-tashen hankula a cikin Najeriya. Mr. President has said that he will no longer tolerate a situation whereby daɗin daɗa shugaba hari ya ce ba za a yarda a ci gaba da nuna halin ko in kula akan yadda 'yan ta'adda suke matsa al'umma ba tare da hafsoshin tsaro da jami'an tsaro baki ɗaya an ɗauki matakan da za su tabbatar da cewa an hana su walwala kuma ana kai musu hari ba a jira sai sun kawo hari sannan a yi kariya ba yana ba da mai tabbacin cewa an ɗauki matakan da duk suka kamata domin a tabbatar da an baiwa jami'an tsaro na najeriya dukkan makaman da suke bukata domin domin samun nasarar wannan aiki dangane da masu kawo tashe-tashen hankula ko ingiza mutane a yi tarzoma ko a raba najeriya Shuba muhammadu buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar su ɗauki duk matakin da ya kamata bisa ga doka a zakalo ire-iren waɗannan mutane a murƙushe su kuma a yi masu hukunci gwargwadon abin da dokokin najeriya suka tsara a yi ba tare da an ci gaba da yin kace na ce na kawo tashin hankali ko rarrabuwar kawuna a cikin ƙasar najeriya ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To madalla an gaishe ka Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To binta manyan hafsoshin bangarori uku na sojin kasar Brazil sun mika takardun haɗin gwiwa na ajiye aiki jiya talata bayan da shugaba Jair Bolsonaro ya canza ministan tsaro wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a yi gagarumin garan bawul a rundunar sojin kasar saboda cimma wani burin siyasa na shugaban kasar ma'aikatar tsaron kasar ce ta bayar da sanarwar ajiye aikin manyan sojojin wanda ba taɓa yin hakan ba a kasar akalla tun bayan da gwamnatin mulkin soji ta kawo ƙarshe a ƙasar shekaru 36 da suka gabata kuma ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin haske ba ba a kuma bayyana waɗanda za su maye gurbin ba to amma dai masu nazarin al'umura na bayyana fargabar yiwuwar shugaban kasar wanda ke fama da matsin lamba na kokari ne ya dada mai da sojojin kasar karkashin ikonsa tun daga shekara ta 1985 ba mu taɓa ganin shugaban ƙasa ya yi katsalandan a ɓangaren sojin ƙasar kamar haka ba a cewar carlos melo wani shehin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar enspa da ke sao paulo shugaban amurka joe biden yau dinnan laraba zai tafi birnin pittsburgh na jihar pennsylvania don ya yi bayani kan shirinsa na bunƙasa ƙasa na dala tiriliyan biyu wanda zai hada da gina hanyoyi gadoji samar da ruwan sha wutar lantarki da kuma tsarin sufuri wani babban jami'in gwamnatin biden ya gaya ma manema labarai da daren jiya talata cewa za a tsara aiki ne ta yadda za a ɗau shekaru takwas ana yi waɗannan ayyukan kashe kuɗi ne masu muhimmancin gaske ayyukan kashe kuɗi ne da ƙwararru daga sassa daban-daban suka fahimci cewa za su magance matsalolin rashin inganci a harkokin yau da kullum kuma za su inganta tattalin arzikin ƙasa a cewar jami'in gwamnatin ya ƙara da cewa kuma muna ganin waɗannan ayyukan kashe kuɗi ne da ba za mu iya watsi da su ba a matsayinmu na ƙasa biden na shirin samar da kuɗaɗen yin waɗannan ayyukan ne ta wajen sauyi a tsarin haraji ta yadda za a ƙara haraji ma manyan kamfanoni da kashi 21 cikin 100 zuwa 28 cikin 100. A ƙarshe ganin irin ƙalubalen da take fuskanta wajen kula da yara ƙanana 'yan gudun hijira waɗanda suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico. Ma'aikatar harkokin lafiya da hidimar jama'a ta Amurka ta yi kira ga ma'aikata na sauran ma'aikatun gwamnatin tarayya da su taimaka wajen zuwa kan iyakar na wucin gadi. a yayin zaman masu taimakawa na wucin gadin na tsawon kwanaki 30 zuwa 120 ofishin kula da 'yan gudun hijira na ma'aikatar na son 'yan sa kansu taimaka wajen kula da yaran da nemo bayanai game da 'yan uwansu da ke cikin amurka saboda a miƙa su ga 'yan uwan nasu yayin da ake ci gaba da duba bukatunsu na ƙaura. gaishe ka Ibrahim Garba. To har yanzu a Najeriya a wani taron kaddamar da wasu littafai da aka gudanar masu sharhi na cewa yawan sakin aure a arewacin kasar ya kasance ɗaya daga cikin manyan dalilan yawan fitina ta 'yan bindiga da ta'addanci. Masu gabatar da jawabai a taron sun zayyana wasu illoli da yawan sakin aure ke haifarwa. Wakilin murya Amurka daga Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani. Taron dai da har ila ya kunshi raba kyaututtukan sardaunan zamani yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarƙaƙiya rahama abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abin da zai biyo baya da kan shafi yara wannan haka yake yin auren yana da arha amma sakin ya fi shi arha a arewacin najeriya saki ya zama kusan in ce maka kamar caca gambulin ake da shi mutum zai iya kashe miliyan biyar ya yi aure amma a kan mukullin naira ɗari biyar ya ce in kika taɓa mukullin nan a bakin auren ki wannan ya zama gambulin so sakin ya fi auren arha saboda haka ya kamata ya zamanto cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage rage kuɗin aure to a in aka rage wannan kuɗin auren a ɗora wa saki in aka rage wannan lefan a bar lefan akan cewa in aka sake ta za a mata lefe za ka ji ta shiga zaman ba za ta fito ba. Hakanan tsohuwar ministan ilimi yar majalisar wakilai a yanzu Aishatu Jibir Dukku ta ce mata kan shiga yanayin garari in aurensu ya mutu da yara a tsakani. Yawan saki ya saki ya yawa a arewacin Najeriya sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin Najeriya. Shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin uku ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba namiji ke rike da saki saboda haka ashe in kaga an saki mace kafin a ce menene laifin matan an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta wata mata na so ta zauna da 'ya'yanta amma sai a ce ta tattara ta fita saboda haka kaga ba rayuwanta kaɗai ba rayuwar 'ya'yan ma ya shiga wani hali ita kuma babbar bakuwa uwar gidan gwamnan neja hajiya amina abubakar ta ce in an bawa mata dama za su yi amfani da basirarsu wajen saita al'umma da kawo ci gaban ƙasa. duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi amma da matsalar shine yawanci mata ba su samu daman yi ba ne wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi in dai har ta samu mutane da za su kama mata su bata goyon baya. marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani ka san dama last year ya kamata mu yi amma saboda matsalar covid din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara to yanzu haka ba wai an gama taron na fa ba kwanciya za mu je mu yi ba aikin mu zai fara za mu fara neman su wane ne saddauna su wane ne masu ɗabi'u saddauna sai mu sake fito da su ai mun ce har littattafai za mu yi a kansu bayan littattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo so da duk wanda ya zo shekara dubu nan ko da bayan ba mu wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yadda mu ma bamu nan muka ji dan kwairo to mu da ba iya waka za mu yi ba rubutu muka iya to rubutun za mu yi mu ma wasu su su gani taron da yan gudanar da shi ba kiɗa ko waka sai waƙoƙin baka na fasaha da yar marubuciyar ta gabatar he was a successor with no setbacks an optimist with no of da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida ishirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet. A voahausa.com, murya amurka.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na Arewa a yau. Domin fa'are da harbisi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. A yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau. da kan duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar yara kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu Kamar yadda muka fara a makon jiya za mu ji sauran sharhi ko ra'ayin Alhaji a ba Bafarawa ne kan kalaman batun odar makamai da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro manja janar Baba Gana Manguno ya yi magana a kai da mutane ke cewa a gudanar da bincike. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban Shi ba ya ta'a tun tun yanzu yana mulki ba sai ya tafi ba in ya tafi da ya ba da cike sai a abin ya yi haka amma tun yanzu shi nan shi da ba da kuɗi na bai cika da kai ne ya gani. to me za a ce yanzu wannan ya nuna a irin shawarin da kuke bayarwa shine a kaddamar da bincike kenan kan wannan bayani da shi janar manguno yi. yanzu sai an ba da shawara ana abin da abin shawara mace hakkin jama'a ne dukiyar jama'a ce kuma shi wakilin shugaban kasa ne kuma shi wakilin shi ne harkar tsaro kuma ki ba kawo kayayyakin gaba so ki a binciki in sun in an ce an kawo kayan to idan suke kai magana ba ta rubuta ko ta so ba ai wannan ya zama dole a bincika ya zama dole a bincika to a kusa da karshe mm, a kusa da karshe alhaji taro mafarawa me kake tunani shin rashin kawo wannan eh, makaman ne sakacin wani ne ya jawo har yanzu lamuran tsaro suka tabarbare a yankin arewacin Najeriya? An yanzu Siriya ya tuni. Mutane suna cewa babu makamai, sojoji suna gudu babu makamai. Sai yau gashi an faɗa ma duniya, gwamnati ta faɗa mu duniya, an ba da kuɗin ga babu makamai. Su ma gwamnati da aka ɗauki kuɗin su aka bayar da a sawo a banga. Su ma sun yi kwamfani sun ce sun tsogon ta cewa ba su kayayyakin gaba ba. Saboda haka yanzu ai ya zama dole yanzu addu'a ce wanda ake Allah ba mu zama kafa mu zama lafiya kuma waɗanda ke son ke bin wannan ƙasa da da mugun abu Allah ta nan su asiri to su ne Allah so in fact da asiri saboda haka yanzu an rage an rage Buhari aiki shugaban ƙasa an rage masa aiki ne tabbatar cewa a bincika a ga shin nawa aka ba su ni su kawo waka ina yan kwangilar kamar da magorin mai ba shugaban ƙasa shi lafiya yace suna kan hanya Germany America ko ina su kasance a bincike a gashi an so su suna kan hanya ko dai ina sun tsaya shi kenan ranke da ina jin a ƙarshe gaba ɗaya me za ka faɗa wa shugaba muhammadu buhari tunda wannan dai mai bayi shawara ne kan harkokin tsaro ya faɗi wannan ba mamaki wani ya fito daga wani bangare ya ce ya yi su baka ne ko kuma ya faɗi abu ne wanda ba ra'ayin gaba ɗaya ita fadar shugaban kasa ba abin da zan gaya musu shugaban kasa muhammadu buhari don allah da annabi saurari jama'a mulki ba mutum guda kan yi ba mulki haɗuwa aka yi da wanda ka mulki da yadda aka mulki in cin ka ba da shawara ko suka koka a saurara musu duk wannan rashin sauraron mutane ne zaka mana wannan musifa saboda ina ganin yanzu wannan abin da akwai kila ce allah gwada ma shugaban kasa ya diba ya gani ya kasance cewa abubuwan da aka faɗa ko kuma muke faɗa mu ba muna faɗa ba ne don wata hasada ko don wani rashin a'a muna son mu taimaka mashi kasan mu ce ɗan mu ne ake kashi ba muna ba ne don wani tunanin maganar siyasa kamar yadda faɗa a harko diba a gana ta APC ce ta faɗi haka kan mun faɗi haka amma yanzu alhamdulillah ya zan ba su gaba ƙasa Muhammadu Buhari dan Allah dan Allah ne tare mutane ko kan da suke faɗa ya bin nan ya taimakon shi ne ake yi don shi zai je ya gaya ma Allah duk nan da ya ɗauka ana rasa rayuwa kuma sai ya yi bayani saboda haka taimakon shi ake yi ya diba ya gani in ya diba ya gani shi kayan da Allah aza musu shi ko aza wasu inda zai suka shi ta shi ya ka amma in ya kyale ya shiru Allah ba zai kyale shi ba. Ni ma a nan niya zan kara cika alkawarin kawo sharhin Nastura Ashir Sharif na gamayyar matasan Arewa kan wannan faɗi na faɗa. Ba abin tausaya cikin sirrin shi shugaba Buhari. da ya zauna ya rayu a ƙasar nan shekara saba'in da wani abu yana cikin wahalar bautawa ƙasa da abubuwa iri-iri ya mukamman rayuwarsa amma sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya samu gwamnati saboda ra'ayin wasu mutane kurin yake kin tsayawa gaskiya duk da yana kallanta yanzu wannan kalaman da wannan ya faɗa ba za ta sa shi ya nemo ya binciki al'amarin ba yanzu kurin zai dauke shi abokin gaba ko ko zai ce a makiyansa sun sa shi yana magana a kes gwamnatinsa kuma gaskiya ne kana mai ba shi wasu shawara a ce baka san in an siyo makami baka sani ko da makami ko ba makami baka sani ba a ka san ya sani kowa ya san ya sani amma saboda fadanci ake so a kasar ba a san gaskiya ko an gaya gwamnatin ba za ta dauka ba shine abin tausayin so da aka shi in bai yi da gaske ba zai zo ya karshe mara kyau ya zamanto cewar duk abin da ya gaya mutane a baya ta zo ta tabbata cewar babu abu ɗaya da iyi kuma duk alƙawura da aka wa mutane ta tabbata ba abin da aka yi musu to kaga zai gama gwamnatinsa bai da kima da girma da mutunci a idan mutanen ƙasar mu abin da muke je masa kenan muke tausaya masa kullum muke gaya masa akibar mutum ƙarshen rayuwarsa ita ce akiba duk abin da kai a baya komai kyansa idan ka zo ƙarshen ka bai kyau ba ya rushe ya lalata komai to wannan kenan in ba haka ba da ganin yadda aka yi wai da cewar an gama an sauke mutanen nan aka ce wai an tura sunayensu wai ai musu jakadoji ambasadoji su je soki najeriya wasu kasashen duniya kai ka san akwai alama ta rashin gaskiya a cikin al'amarin akwai abin da ake so a ɓoye don kada a zuwa tona asiri a nuna gwamnati eh, ta yi ba daidai ba ko an yi almundana a lokacinsu shine aka yi sauri aka ba su mukami yanda za a boye in ma suna da barna an ba su wata riga ta hukuma da sun samu wani kamar wato kariya sun ma ba kasar ma ba sa nan wannan kaga kuskure ne kuma kuka cika duniya na duk kowa ya san abin da gwamnati nan ta ƙarya da shi a ginin zaɓe shine za ta kawo ƙarshen rashin tsaro a gurin a arewacin najeriya nan da ake fama da shi za ta yaƙi cin hanci to a wa'annan gurin guda biyu babu inda ta faɗi wanwar gwamnatin su irin wannan abubuwan guda biyu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da rashin tsaro a cikin ƙasar nan allah ya soke musu na ƙarshen su kuma shine kalaman da shi ya yi baba ga na gaba ɗayansu na farko ya tabbatar da cewar hafsoshin nan da suka karba yanzu sun nuna ba su da makaman da za su iya yakin nan har su kai ga wannan cimma wannan wa'adi da shugaban kasa ya ba su na shati shida ko wani abu kaga dai shi ne mai ba shawara kan harkokin tsaro ya fi kowa sanin me yake kaiwa ke komowa a harkar tsaro kuma shi ne chairman na intelligence board meeting da ake yi na ƙasa da alhamis wanda yake karɓar wato bayanan sirri daga dukkanin hukumomin tsaro na ƙasar nan shi baba gana manguni kenan to ya fito ya faɗi wannan kuma at the same time shi dai baba gana yana cewa su da shi da bahar kullum suna faɗuwa sa cewa su ba su yadda a zauna a ce za a samu wani sulhu da wasu daga cikin masu wa'annan tada kayan baya ba to kaga a nan wurin akwai alama ta rashin gogewa da kuma rashin manufa su a karin maganarsu su ne sojoji suke cewa babu wani janaral gogagge a soji da zai daɗe buɗe wato wato yaƙi fuska biyu idan ka bude yaƙi fuska ɗaya tsaya kake sai ka cin masa ka gama da shi sai ka sake bude kuma wata kofa amma yayin da ka bude kofofi biyu na yaƙi ko uku nan kana yi can kana yi nan kana yi to akwai yiwuwar a yi nasara da kai misali abin da sa na faɗa haka lokacin da boko haram suka fara cewa ake wasu 'yan tsurari kamar 'yan tagajen tagajen red tag haka ke kiransu yau shekara goma sha biyu ana yaƙi da waɗannan 'yan tagajan tagajan din da ake cewa 'yan tsurari wanda buhari a yakin neman zaɓe cewa wata shida ya ishe shi ya gama da boko haram to yau fa shekararsa shida kenan bai gama da ita ba in ka hada da shidan jonathan ya zama shekara goma sha biyu kenan sojojin najeriya da 'yan sanda da 'yan sanda na ciki da kwastan da immigration da civil defense dukkanin su put together suka taru suke wannan yakin har yau ba su gama shi ba. A nan zamu mu naɗe tabarmar arewa a yau ta wannan mako a madadin muryar Amurka. Ni da mai Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai himmatu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ayo ya fara ne da sallama inda ya ce muna kira ga hukumomin arewa da masu faɗa a jiin arewa da gwamnonin arewa da jami'an tsaron arewa da majalisun tarayya da na jihohi da sarakunan gargajiya da tijai da hakimai da masu unguwanni cewa su haɗa ƙarfi da ƙarfe ganin sun daƙile wasu ɓata gari da suke addabar al'umma a arewa sako daga kawo mai ruwa bajoga da abubakar salisu a riki mai fataskum sakonmu na gaba shi ma ya fara da sallama inda ya ce yunkurin juyin mulki da sojojin nijar suka yi hakan bai zo mana da mamaki ba domin ko a cikin sojojin ma akwai masu adawa da sabuwar gwamnati ta Bazun muhammad wadda za a rantsar ranar juma'a sako daga ralwani ibrahim london goba daga jihar adamawa Shi kuma sakonmu na gaba cewa mutane goma sha takwas da ke hada-hada canjin kuɗi tsakanin Najeriya da ƙasar Dubai da gwamnatin Najeriya ta ce ta kama da ake zargi da ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci da ke faruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Wata babban nasara ce muddin da hakan ya kasance gaskiya ne. Muna fatan za a hukunta su hukunci mai tsanani. domin a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro da fatan allah ubangiji ya ba da ci gaba da tona asirin masu ɗaukar nauyin ta'addanci da ke faruwa a najeriya a ko ina suke kuma komai girman su sako daga usman shiti mahuta sai kuma sakon da ya fito daga alhaji mele Yusuf yobe ya ce muna tar da allah wadai da yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a jamhuriyar nijar da fatan za a hukunta duk wanda aka kama da hannu a cikinsa. yanzu kuma sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga isa jikan mai saje daga toro da ilyas yakub digawa tare da baban gida buba fajewa suka ce mun shigo cikin wannan fili ne domin mitir da yunkurin juyin mulkin da wasu sojin nijar suka yi wannan ai abin kunya ne wasu sojojin suna son su kare rayukan jama'ar ƙasa wasu kuma so suke tawo da mulkin kama karya allah ya kyauta Madalla fili Hashim an gaishe ka yanzu kuma sai labarai a takaice. kamfanin har hada magunguna na Pfizer da ke Amurka ya ce rigakafin COVID-19 da ya kirkiro tare da kamfanin har hada magunguna na kasar Jamus BioNTech bai da hadari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 kuma yana da inganci. wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a amurka a wani lokaci a wannan shekarar kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da dubi da ɗari biyu ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta covid-19 saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara sha biyar da suka kamu da cutar yanzu haka an amince da bayar da rigakafin ma dukkan mutane kama daga masu shekaru sha shida. a halin da ake ciki kuma kasar jamus ta takaita amfani da rigakafin covid-19 na oxford astrazeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan 40 suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya talata inda suka kuma ce mutane tara sun mutu hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna cibiyar paul enlich ta ce yan banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya ritsa da su duk mata ne masu shekaru 20 zuwa 63 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ice taku Binti Esero da na shirya na kuma gabatar. Ake muku fatan alheri masu salam yanzu kuma sai ku dakaci shirin mu na yau da gobe.